da yake karin haske kan batun canjin dala ga maneta aikin hajjin bana gwamnan babban bankin najeriya dr godwin emefiele ya ce ba wai tallafi bankin ya ba maneta aikin hajjin ba amma yarjejeniya aka yi da hukumar aikin hajji ta ƙasa tun a watannin baya cewar za a canja wa maneta aikin hajjin dala ɗaya kan naira 197 so often agreed that was going to be at the market rate at that kasancewar an cimma matsaya kan canjin dalar zai kasance bisa yadda farashin yake a kasuwa tun a wancan lokaci wato naira 197 akan dala ɗaya. hukumar aikin hajji ta kasa ta sanar da hukumin alazai na jihohi su kuma suka sanar da manyeta su kuma manyetan suka biya kudaden su ga hukumin alazai na jihohi kana aka turo da kudaden nan abuja to yanzu ba mu da wata hujjar da za mu koma mu gaya manyeta aikin hajjin cewar su sake biyan wani adadin da ba shi aka yi alkawari da su tun farko ba. Malam Yushewu Aliyu ƙwararre ne kan tattalin arziki a Najeriya. Hukumomin aikin haji wuri ne waɗanda mutane ke aje kuɗi har shekara ɗaya kuma ana ije ƙa'idan yadda za a yi waɗannan hada-hada su mahajjatan suna da wani madafa madafansu shine sun ɗauki kuɗinsu sun ba hukuma sannan kuma hukuma ne take a madadinsu ba su ba sai dai kawai a yanzu ya zama ma eh, su hukumar alhazai da ita kuma babban bankin kasan ita ma ta buɗe ido saboda a yanzu tun da ba ta bayarwa wannan tsari da aka shiga na flexible exchange rate. Yanzu dai farashin dalar a hukumance ya haura naira ɗari uku yayin da kasuwar bayan fage tana dab da naira ɗari hudu. Amma babban bankin Najeriya ya ce ta aikin hajjin bana za a canza musu ne akan naira ɗari da da bakwai. masu sharhi irin su Hassan Gimba Ahmed na cewar wannan yayi daidai. ita babban bankin Najeriya abin da ta yi daidai ne don alkawari ne wanda ta yi da hukumar mahajjata na musulmai da kuma na kristoci ba yau ba ba jiya ba to shi wannan abu ne wanda ya shafi jama'a da yawa ba za a yi yanzu misali a ce yau za ku kawo kuɗi kaza ba gobe kuma sai a ce an canja hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria.